Luka Sura goma sha ɗaya Wata rana Yesu yana addu'a a wani wuri, da ya gama, sai ɗaya daga cikin almajiransa ya ce masa, Ubangiji, ka koya mana yadda za mu yi addu'a, kamar yadda Yohana ya koya wa almajiransa mana. Yesu ya ce musu, In za ku yi addu'a ku ce, Ya Uba, a kiyaye sunanka da sarki, mulkinka ya zo, ka ba mu abinci na yau da na kowace rana, ka gafarta mana zunubanmu, gama mu ma muna wa duk wanda ya yi mana laifi, kada ka kai mu cikin jaraba. Yesu ya sake cewa almajiransa, A ce ɗayanku yana da aboki, ya je wurinsa da sakar dare ya ce masa, Aboki, ka bani bashin burodi guda uku mana. Gashi wani abokina wanda ya fito tafiya ya sauka a wurina yanzu yanzun nan, kuma ba ni da abinci da zan bashi, sa'an nan a ce, Abokin nan da an je neman bashi a wurinsa, ya amsa daga cikin ɗaki ya ce, Kada ka dame ni, ai, na riga na kulle kofa, da ni da yarana duk mun kwanta, ba zan iya tashi in baka wani abu ba. ina gaya muku, ko da ba zai tashi ya ba shi wani abu don shi abokinsa ba ne, zai tashi ya ba shi ko nawa yake so, domin abokin bai ji kunya ya yi ta roko ba, ina dai gaya muku, ku yi ta roko za a ba ku yi ta nema za ku samu, ku yi ta kwankwasawa za a buɗe muku, gama duk wanda ya roka za a ba shi duk wanda ya nema zai samu, kuma duk wanda ya kwankwasa za a buɗe masa. Akwai wani a cikinku wanda in yaronsa ya roke shi kifi, sai ya bashi maciji, ko kuwa yaron ya roki kwai, sai a ba shi kunama? Idan ku da kuke mugaye, kun san yadda za ku ba ’ya'yanku abubuwa masu kyau, balle ubanku na sama, zai ba da ruwa mai sarki ga masu rokunsa. Ana nan, Yesu yana fitar da bebin aljani daga wani mutum. da aljanin ya fita sai mutumin ya yi magana taro kuwa suka yi mamaki amma waɗansu mutane suka ce aha ai ba azabul sarkin aljanu ne ya ba shi wannan iko na fitar da aljanu waɗansu suna so su gwada yesu sai suka ce masa ya yi wata babbar alama da za ta bayyana ikonsa amma yesu ya gane tunanin da suke ciki sai ya ce musu duk mulkin da ya rabu kashi biyu suna gaba da juna mulkin ba zai saya ba haka ma idan gida ya rabu kashi biyu suna gaba da juna zai rushe in kuma shaidan ya rabu kashi biyu yana gaba da kansa yaya mulkinsa zai yi karfi kun ce da ikon baal nake fitar da aljanu idan da ikon baal nake fitar da aljanu to almajiran ku fa, da ikon wa suke fitarwa, almajiran ku ne za su yi muku shari'a a kan wannan, amma idan da ikon Allah nake fitar da aljannu, ashe, mulkin Allah ya zo muku kenan. Idan mutum mai ƙarfi ya yi shiri sosai, yana gadin gidansa, kayan gidansa za su zana lafiya lau. Amma idan wanda ya fi shi ƙarfi ya zo ya haushi da fada ya kuma sha ƙarfinsa, sai ya kwashe duk makaman da mutumin ya dogara da su, ya kuma rarraba kayayyakin da ya kwashe a yaki. wanda baya tare da ni, yana gaba da ni kenan, wanda bai taimake ni tarawa ba kuwa, yana wasarwa ne. Idan kazamin ruhu ya fita daga jikin mutum, yakan yi ta yawo a wuraren da ba ruwa, domin ya sami wurin hutawa, idan bai samu ba, sai ya ce, Zan koma gidana da na fito. idan ya zo ya samu an share, an kuma gyara gidan, sai ya koma ya kwaso waɗansu ƙazaman ruwoyi bakwai waɗanda suka fi shi mugunta su zauna a wurin, a ƙarshe zaman mutumin nan zai fi na farkon muni. Da Yesu ya faɗi haka, sai wata mace daga cikin jama'a ta ɗaga murya ta ce masa, Allah ya albarkaci matan da ta haife ka, ta kuma goye ka har ka yi girma. Yesu ya amsa ya ce, I, amma albarka ta fi tabbata ga waɗanda suke jin kalmar Allah suke kuma kiyaye ta. Sa'an da mutane suka dinga karuwa wurin Yesu, sai ya fara cewa, Wannan zamani mugun zamani ne, suna nema a nuna musu wata alama, amma babu wata alamar da za a nuna musu, sai dai ta Yona. Kamar yadda Yona ya zama alama ga mutane ne ba. haka ma ɗan mutum zai zama ga mutanen zamanin nan. A ranar shari'a, sarauniyar Sheba za ta tashi tare da mutanen zamanin nan ta nuna musu ba su yi daidai ba, gama ta zo ne daga wuri mai nisa sosai don ta ji koyarwar ikimar Solomon, amma ga wanda ya fi Solomon a nan. A ranar shari'a, mutane ne ba za su tashi tare da mutanen zamanin nan, su nuna musu ba su yi daidai ba. domin su sun tuba saboda wa'azin Yona, ga shi kuwa wanda ya fi Yona a nan. Ba wanda zai kunna fitila, sa'an nan ya ɓoye ta, ko kuma ya rufe ta da kwano, a'a, sai dai ya ajiye ta a kan sanda mai rike fitilu, inda kowa da ya shiga zai ga hasken. Ido shi ne fitilar jiki, in idonka yana da lafiya, dukan jikinka zai cika da haske, amma idan idonka ba lafiya, sai dukan jikinka ya rasa haske, ka lura fa, ko hasken da kake da shi duhu ne, in dukan jikinka yana da haske, ba inda yake da duhu, ai, duk sai ya askaka gaba ɗaya, kamar yadda hasken fitila yake baka haske. Da Yesu ya gama magana, sai wani bafarisiye ya gayyaci Yesu gidansa su ci abinci, sai Yesu ya je ya zauna don cin abinci. Da bafarisiyan ya ga cewa Yesu bai wanke hannu kafin ya fara cin abincin ba, sai mamaki ya kama shi, Ubangiji ya ce masa, Ku Farisiyawa, kukan wanke bayan kof da kuma kwarya amma a cikinku kuna cike da cuce-cuce da mugunta, wawaye kawai, ashe, ba Allahn da ya yi wajen ne ya yi cikin ma ba, amma da za ku yi sadaka. da abubuwan da suke a ciki, da kome zai zama mara kazanta a gare ku. Kaitonku, Farisiyawa, kuna ba Allah zakar kayan yaji na ganye da kuma sauran ganyen miya duka, amma kun ki kula da aikata gaskiya da kaunar Allah. Waɗannan ne ya kamata ku yi, ba tare da kun ƙyale sauran ba. Kaitonku, Farisiyawa, kun cika so a baku wuraren zama. masu daraja a majami'u, a kuma dinga gaishe ku a kasuwa. Kaitonku, kun yi kama da kabuburan da ba a gani, waɗanda mutane suke tafiya a kai don rashin sani. Sai ɗaya daga cikin malaman koyarwar Musa ya ce wa Yesu, Malam, in ga faɗi haka, ai, mu ma ka zage mu. Yesu ya amsa ya ce, Kaitonku, kuma malaman koyarwar Musa, kun jibgawa mutane kaya wato, dokoki masu nauyi su ɗauka, amma ku kanku ba ku taɓa kayan ko da yatsa ɗaya domin ku taimake su ba. Kaitonku, kun gina kabubura masu kyau wa annabawan Allah, waɗanda kakanninku suka kashe, wato, ku da kanku kun shaida kun kuma yadda da yadda kakanninku suka yi, sun kashe annabawan. ku kuma kuka gina kaburburan, shi ya sa ikimar Allah ta ce, Zan aika musu da annabawa da manzani. za su kashe waɗansu, su kuma sananta wa waɗansu, saboda haka za a hukunta mutanen zamanin nan, saboda kashe-kashen da aka yi wa dukan annabawa tun kafawar duniya, wato, tun daga jinin Abila har zuwa na Zakariya, wanda aka kashe tsakanin bagadin a ɗaya ta wuri mai sarki cikin aikali, I, ina gaya muku, za a hukunta mutanen zamanin nan saboda waɗannan duka. Kaitonku malaman koyarwar Musa, kun rike mabuɗin gidan ilimi, ku kanku ba ku shiga ba, ba ku kuma bar masu son shiga su shiga ba. Da Yesu ya bar wurin, sai malaman koyarwar Musa da Farisiyawa suka fara matsa masa. suna sokanarsa da tambayoyi a kan abubuwa da yawa, suna kokari su sa masa tarko domin ya faɗa wani abin da ba daidai ba.